Suna na Jafaru Ahmed tun da muka zo dai ba maganin sile biyar da aka ba wani duk gaba ɗaya mu a cikin asibitin mun kai mutane hamsin da uku. Suna na Emmanuel Iliya na fito daga Billiri kowa da kaga in ya fito ana zanga-zanga da hujja talaka ba zai faɗa haka kawai ba shi neman abinci yake yi duk wanda ya ce ma wai doktor yakan zo ya duba mu ko ya ba mu magani idan karya nake kan rana ya faɗi a kaina. Ni suna na Blessing Shadra. Abun da ya sa yau muka fito waje akwai wata 'yar uwanmu da ba ta lafiya. Ciwon jeji ne ke damunta. An yi musu magana sun ce za su do mataki ba su do mataki ba. Idan ba mu dauki mataki ba za a zo in tare sana za a ce ciwon corona ne alali ko ba corona ba ne. Wannan tuzuri ta masu fama da cutar corona ya sami goyon bayan jama'ar gari inda suka fito don rufa musu baya game da zanga-zanga da masu cutar corona suka gudanar. Ni ne Rabiu Munkaila. Eh mun zo mun taya su zanga-zangan da suke yi ne a kan titin nan sakamakon ba wani ciwo na da su ba babu komi ni ba likita ba ne, amma mutanen da suke marasa lafiya za zaka gansu sun sayi bol suna tsalle su ni suna na Umar jibirin mazaunin Kwalan abin da muka fuskanta shine wannan al'amari dai sai dai mu yi addu'an Allah kawo mana mafita kuma ya kawo mana sauki a maganar gaskiya da ake maganan cewa ciwon corona ba za mu ce babu ciwon corona ba daga bisani kwamishinan ma'aikatan lafiya lafiya na jihar gombe kuma wakili a kwamitin yaƙi da cutar corona dr ahmed gana ya yi bayani a hukumance da kuma fayyace hatsarin da ke tattare da mutanen da suka gwamutsu da masu cutar corona. wayi gari da labarin 'yan kananan tawaye da aka yi a asibitin da ke kodon da kuma asibitin da ke na koyarwa na federal medical center teaching hospital wanda marasa lafiya suka fito suna dan nuna bore dangane da mutanen da suka fito daga cikin gari suka cakudu da jama'a bala'i ne masifa ce babba domin idan aka ce mutanen gari sun fito gaba ɗaya baka san wanda ya fito ba da wanda bai fito ba sun zo sun yi ma'amala da masu cutar nan a cikin jahilci to abin da za a yi kawai na farko dai sai addu'a Allah ya sa abun bai shiga jikinsu ba na biyu kuma sai a sake sanarwa duk wanda yake ga ya kai kansa wajen ya yi ma'amala da wannan masu ciwon to ya zama wajibi ya koma shi ma kansa ya killace kansa a gida na kwana goma sha hudu wanda kuma aka ga akwai alamar ciwon to ya zama wajibi mu je mu ɗauki sample a jikinsa mu je mu gwada shi domin a samu sauki idan muka ci gaba da harka ta jahilci wannan cutar zai yi kaca-kaca da mu a cikin jihar gombe domin wasu harkatan ga suka hau suka je su suka shiga cikin masu cutar kaga wannan halaka ce to amma idan mutane suka zo a ɗaruruwa suka cu suka cuɗanya da wayannan mutane masu cutar kaga in aka ce ka gane mutanen da idonka ba za ka iya gane su ba iyakaci sai dai mu ba da sanarwa cewar duk wanda ya kasance yana cikin wanda suka yi wannan abun to ya guji ma'amala da sauran jama'a na al'umma da iyalinsa ya ajiye kansa na kwana goma sha hudu wayanda kuka gama aka ga suna da alamar ciwon kuma a gaya mana mu je mu yi gwaji wannan shine abin da aka samu kai a ciki Allah ya sawaka Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya